kuna lafiya ya jin daɗi <laughs> um, kun dai san ba dina ba ko ba dina ba ba dina ba amma ina son gaya muku abu ɗaya duk wacce ta san darajar uwarta ba za ta kira ta zagi uwata ba daga lokacin da kika buɗe baki ka zaga uwata ke ma zan faɗa kin ci uwarki saboda uwarki ba ta fi nawa ba kin gane ko uwa uwa ce uwarki ba za ta fi nawa ba kuma kai ba ta mafi ba ne ke ina ga wai lokacin da aka haife ki a matsayinki na musulma an je an yanka rago an yi suna an sassaka miki albarka ba a miki addu'a an ce ki zama yar iska ba ba a miki addu'a an ce ki zama yar lesbian ba ko so i don't think i have any business with you did i call your name Did I call your name? I didn't call your name, if I can remember. I didn't call anybody's name. So you don't have the right. Is which is again wallahi. Muna nan dai tare da ku. Muna nan dai tare da ku dai har yanzu ban bar ku ba. Bacin haɗin amarya ga kuma mai jego matan da suka haihu. Akwai mata da yawa da suka haihu suna tunanin kamar sun tashi aiki. Wacce ta haihuwa goma ko sha ko bakwai ko takwas to kar ki damu daga mai haihuwan fari zuwa mai haihuwa goma sha insha Allah idan ta zo ta neme mu ga namban waya nan za ta samu biyan bukata za ta dawo daidai ta dawo kamar budurwar da ba a taba amfani da ita ko bata haihu ba akwai haɗe-haɗe na dunkule su ne a ciki haɗin mai jego da ake faɗi duk lokacin da mace ta haihu tana rasa abubuwa da yawa a jikinta ni'imata da wasu ɗanɗanonta da wani abu da oga yake bukata a tare da ita wanda mijinta ta hanya haka sai wulaƙanci ko kuma rigima ce ta biyo baya rashin baki gyara ba bayan kin haihu ne da zarar kika haihu bayan suna kina sati ɗaya maza maza ki tuntube mu a lambar wayar mu duk garin da kike za a aika miki da sako insha Allah kuma kaya ne masu kyau masu inganci babu abin da babu ɓata lokaci ne yanzu ina ɗaukan ɗaya bayan ɗaya ina bayani a haka ma ya isa zaki sha mamaki mai jego allah ubangiji ya raya